ƙasashe daban-daban ne muku sallama irin ta addinin musulunci to ali ban kashe ma anzari ba kai ma ka ce an ce ka san ko duk abin da za a maka an ce to ba gaskiya kenan a ciki gani da ido ya fi a baka labari to ni dogo mai ta kwasara ko ina ya je ba na jin sa sarki ne in ka ji kuma mai lokaci allah ya riga ya hara mai lokaci tunda yiwa har gobe ko yaro ne kama mai ta rayo sai dai ya nemi suna ba dai ya gwaninta da mai ta kwasa zai ba baya dambe daya hmm. ga biyu ba ba amma idan dogo mai ta ma in ya kama dambe ko da karamin yaro sai ya jira yaron ya taso shi eh to ka san abu tunda kai ba kai ake duka ba su da ake duka yau da gobe su suka san me suke ciki kuma ka san dama an ce mai ya yi mai zamani shi ma lokacin da ya nashi sharrafin shi ma ya yi hawa kawara kuma yanzu duk yaron dama da zai tsaya ya ce zai damba da mai takwasar ba zai jira mai takwasar ya tashi ba tunda ya san in ya tashi babansa ne a tashin nan ya san zai iya samun matsala da yaro tunda damba ba yaro ba babba ne damba dan akuya ne dama ko ta yaya zo zai iya samun matsala kuma sun gaji a mata gaskiya aliyu ba baka manta ba na ira da kai a mararraba kuma na riga na gaya ma ni usulin yadda ma na fara kallon dambe na tun ina karama ni nake kallon dambe tunda a lokacin mahaifiyata ita take sana a cikin kes gadi muna sai da abubuwan mutu tun wannan lokacin gaskiya nake kallon dambe yasa yanzu zai wuya ka kira min sunan wani tsohon dan damba in ce maka ban san shi ba na san su sun sani to ka ji dalili na misali a kwana-kwanan nan akwai yaro da ya taso ana mm. ya miki barna ya buge miki gwanin ki ba gwamnan bulala mm. ya kika ji a wannan rana eh to abin da zaka duba a wannan damban baran kuma dawo baya dai tunda baka gamsu da abin da na ce ba me laya ne kiyaye mai zamani idan Allah ya ara mutum lokaci in dai kai ba jaki ba ne ba fa amma ba mai ja da ikon Allah kuma lokaci ba ƙarya ba ne in mutum na kan lokacinsa kawai ka lallaɓa ka nema abin da ka nema kai ma kai da shi sai a zauna lafiya in ka kalli damban shekaran jiya da bakon mai bulala da wannan yaron bago shi ya kashe kansa amma ba wai karfin yaron ba ne kashe ba hagu ba ba wai karfin yaron shi ya buge man gwani ba to ni yadda na karanci wasa ai da aka fara dama zan fitan jan alwala amma na ga damban da bagwa mai bulale wa yaron ai ya irin wannan ban ba a saurin tasowa tunda dama mai ciki ne baka san me za a haifan ma ba eh shi dan yalo ya kora shi sofi hawa da eh kai ban kalli ha ban gana haka ko to ban kula da wannan gurin ba ban kula da shi ba misali eh, idan kika duba ai ba wai wayo ne ya buge da bulala hmm. za mu iya garam garam suka yi har ta kai shi eh amma kuma abin da nake so ka sani ai kuma ko a menene ni dan an buge min gwani ba ina jin haushi amma ba zan ja haushi yadda kake tunani ba dan ka buge min gwani na san ni ma zan iya buge gwaninka Gwani na kan ka buge min shi so ina buge ma sau goma. Misali idan kika duba wannan damba da suka a ranar kusan za mu iya cewa sun yi na farko kamar yau kashe gari sun ƙara dawo. Damun alamun ya nuna cewa shi ba hakan mai gudana yana da cikin yara. To gaskiya ni <laughs> duk wanda ya san gwara maɗa. wallahi ba tsoro tare da mu ko ni nan da nake supporting din su matace ni amma na san not a man can do woman can never do ni na san da wannan zai wuya ka gani ni duk girman kai duniyar da bakariya ne ba wanda zai ce yau shi ya yi wa gura haɗawar kawara kawai dan allah ya ara ma lokaci ka lallaba ka nema abin da ka nema kan mu zo mai maganin ka an gobe ma ina da su amma mutane suna kallon a matsayin sarki mai tuta biyu kenan sarki mai tuta biyu kenan shi ma sande ya sharafansa duk wanda ya kalli wasan garkocin doka ma ka san Allah ya rame lokaci yanzu kuma dan yan tashe sun zo su ma suna cin galaba sai ba wani abu bane jam din kenan ni ko nake da gwani ko dan autayo ya tashi a gura ma da gwani na ne saboda na ani kowa ma a gura ma da gwani na ne wallahi kowa a gura ma da gwani na ne kowaye inda a gura ma da kake gwani na kake saboda ni ba na jin su ko filin dambe zage ko gura maɗa kwalli ɗaya gare ne a gidan wasa excuse me ko yaro ɗan karami ne inda gura maɗa ne a gidan wasa zuciya na a sanya yake dan na san zai rawa gani kuma zai bani abin da nake nema in dai ba kaddaran wasa ba ne zo mai ba ka gan kwani nake da gwanin da bana kunya misali ya kike a lokacin da aka ce Ah, to ya kuwa zan ji, na san dai kan ka tsumar min da shi ya tsumar da mai gidanka ko ya tsumar da wani naka. In ka zo ma ka tsumar da shi kawai kai ma Allah ne ara ma lokaci. Tunda ni ma ba iyawa ta bane yasa na tsumar da naka ba. Dan ka zo ka rama sai in ji Allah bai min daidai ba. Ka ga wannan kuskure ne. Dan ka kashe min gwani. Na san fa da yaddan Allah kan kashe shi ya kashe naka ko kuma in ka kashe shi din sai dan baka ban fansa ba. in kuwa za ka ban fansa to Allah ya da zan rama a kai na hmm. waye za a ce shine gwani a kurma ai me ta kwasara shi ko yake tashe tunda hayyo har gobe me ta kwasara bi yadda makamansa ba kuma ni nake da kurin da zan zauna in yi akan mai ta kwasara yaro baya kawo mai wargi yaro baya kawo mai wargi in ka gan kuma yaro ya gan shi zai iya ya kama shi da inda nake mai takwasar yake burge ni a buɗe ne in kana ba shi darajarsa zai baka darajar ka kuma ƙaryar yaro in dai ka kama shi ƙarya kake ka ce mai taƙwasara ba zai ba in dai har kai ka kama shi to da yardan Allah za ku yi dan sai yadda ta kaya dan shi ya san kaddara ni ma na san kaddara mai ta kwasara ka duba duk filin damban da za ka je ka gan shi ba guru ba laya ya yadda idan an buge shi daga Allah ne in ya buge daga Allah ne shi bai isa ce shi lalle lalle kullum shi zai ta abu ba lokaci ne kuma hayyo mai ta takwasara Allah ya bashi wannan baiwa ka gan ko ba yadda za a yi ma a ce wai wai ya kare ya mai takwasara bai kare ba wallahi gyara kalamanka nasara za mu iya cewa tun da ya zo jihar kano da kuma inda yake buga dambe a sauran ai abin zaka duba yanzu sai shi yake gwani shi yake gwani tun duk garin da mai takwasar ya je yanzu Allah ji kan Ebola ba dan ya mutu ba Allah ya ji kan irin su wa zan ce maka ma a lokacin sa ɗin. Duk ba abokin dambe. Duk wanda zaka ga mai ta kwasara sun yi damba da shi kawai nemi na abinci sabida Saboda dukkan su yanzu wayanda yake damba da su duk ba sararsa amma tun da ƙarfi ya kawo musu suna iya kama shi su yi dambe. Ka gane tun shi ƙarfi ya kawo musu suna iya kama shi su yi dambe. Yasa yake ba su wannan daman ya ce su zo a yi. amma har gobe ba yaron da ya isa ya ce shi karfinsa ya zo ɗaya da mai takwasara gwani ne gwani ne tun da shi ma lokacin da ya sharafinsa gwani ne a yana yi eh to wannan ba komai shi ma dubu nawa ya buge dan an buge shi ai ba wani abu bane ai a ce baka taba yi din bane a ce kuma ta kare ma an zo ana cinye ka shine abin haushi amma rakwar da

amma kuma rabo sai me shi in gwaga ce za ka ja da rabon wani to ka ja da ka kenan rabo sai me shi kuma tun da ake damba a garin jihar kano gidan dan liti ba taba damban kazamar damba irin damban da aka yi na ramadan daga mano ba abin da nake so ka fahimta kenan saboda haka rabo sai me shi in kuwa ka takura to za ka mutu baka samu rabon ba ka gan ku gwanda da allah ya bewa mai rabon kuma mu mun yadda ba mai yi sai Allah ba mai ba mu sai Allah saboda haka duk magana wai ko na cika bakin ai dama ko me zan ce ma zan ce ma da yardan Allah ai ba gatsi nake yi ba kuma yaddan Allah ya sa kuma na san ne tawakali in ya ba mu daidai ne dama na faɗa baya na ce idan rabu alheri ne Allah ya kaɗo shi mu idan ba alkhairi ba ne tare da mu ba Allah ya baiwa mai bukata ka san na maka wannan ira-irar da muka yi da kai baya sabida haka mota ɗaiɗaiɗai ina ga na kai mota birnin kebbi ai ya fi hudu kuma ya fi biyar mm. eh eh wallahi ne nake da gwanaye gwara ma da ban taba samun wanda zan ce ba gwani ba ban taba samu ba kai aliyu bara ma maka ma filla filla wannan ɗan baya-baya ma wannan ɗan baya-baya ma bagon alkawoji ka gani da yadda ya gidan nan ai ni ban taɓa tunanin ba ma duk wayanda ya ci a kudu ko arewa ban taɓa tunanin Allah zai ba yaran nan sa'a ba to waye rage mana yanzu a wannan gurin? waye rage ka gani ba bagon alkawoji har ya zama tauraro ko ina neman sa ake ya ci bahagon 'yan sanda ya ci maka raben ebola gashi nan da wayan da ma ba a ce komai kai wannan magana ta yi yawo eh wallahi ba wannan magana Hai yi gobe ina faɗa aliyu ni ban da iyayen gidan da suka wuce kudu da arewa su iyayen gidana amma sun sani idan aka shiga filin dan ba ruwana da su in ka ga na je na yi wa ubangida na biyayya sai an gama ba fa in da aka shiga filin ba Allah Allah nake in bige wace saboda haka maganan ni ba hare ko ba kuje zai siya har ga Allah ina faɗa ba su da arzikin da za su siye ni ba hare bai ise siye ni ba kuje bai ise siye ni ba ana ganin cewa a eh. shekara ɗaya zuwa hmm. watanni kamar shida har yanzu ba wani kisa na ku zo mu gani da gurma da suka kai bari manyi wallahi manyi wallahi manyi to yanzu alkanin balle sai na sa shi ya sabbi jaka bai shirya ba a garin Kano rabe sai da na sa shi ya gudu a garin Kano bai shirya ba bago yan sanda sai da na sa ya gudu a garin Kano lokacin tafiyar sa ba kuma sai ka fito ka gaya min wannan magana kisa na ce ai kisa to ba kisa muka yi musu ba kashe su muka yi ba kisa ba ne makaho da ya san irin kisar da na yi ni na yi kisa uwa barin mota ne ka dubi dalin kanin ballo mana ai ko ta nan ma ka san ni gurin ma da Allah ya riga ya ban lokaci kawai a daina ja da ikon Allah ai shine misali mm. yanzu daga wannan lokaci mm. zuwa lokacin da muke wannan firar ke eh. zuwa yaushe ne kike tunanin wani da? kamar yadda ke kawo eh, bahagun alkawo da ya zo jihar kano ah. ya yi abin da ke cewa ya yi wanda gurma da ke tanan zai zo jihar kano kuma ya share miki irin haushin na rantse da girman allah ali ka bani lokaci in allah yadda yaro ɗaya rage min yanzu zan kawo shi jihar kano shi ma kuma ba zan kawo shi jihar kano ba sai na tabbatar wani gwanin arewa ko wani gwanin kudu in da ya zo jihar kano da yaddan allah ni na maka wannan alkawarin Yau a ce min wanda ya gagari kudu ko wanda ya gagari gurmaɗa ko wanda ya gagari arewa a ce min yau gashi a jihar Kano da yaddan Allah zan kawo maka wanda ya zame musu annoba baya fita amma sanadiyan wannan tambayar da kai mun da kafata da yaddan Allah zan shiga birnin Kebbi kafa na kafarsa zan kawo shi jihar Kano ni na yi ma wannan alkawarin Mhm. ai ba wani bangare mu gura ma da tsintsiya muke ma daurin mu daya tsintsiya muke ma daurin ba mu da kishiya kuma ba masu ai mana kishiya mu gura ma da sak muke sak muke irin su iyayen gidana farko in ce maka babana kawo professor kawoji sannan kuma in ce maka alhaji ali usheshe sannan kuma in ce maka alhaji yaya kash ankari sannan kuma in gaya maka alhaji sanin birnin kebbi ga gadin ɗakin gari shi ma ka gan duk wayannan mutanen ta ya za a ce mana kanmu a rabe yake tsintsiya muke kuma ni yar gaban goshi ce a gaban duk wayanda na lissafo maka ɗin kuma jihar kano ta sanata ta wace jihar Kano ta sanata ta wace kuma yau ba wanda zan ɗauko wayata in kira a cikin sun ce ga damuwa ta ba su yi min magani ba. Eh. Gaskiya ne. Kina da bayan in bayan babu ke kina da tana mace kina da wacce kike tana za ta gaje. Eh ka san akwai raye kuma an ce raye riga. Ni dai na ƙara gaya maka yasa nake da confidence kullum. bahare bai da arzikin da zai siya sanata tawa sannan kuma ba bayi da arzikin da zai siye ni saboda ra'ayina ne ganin dama ta ne inda kuɗi ne yake siye ni inda kuɗi zai siye ni kamar yanzu shugaban samari na zamfara ubangidana ne yadda baka tunani kuma ko me nake bukata yi min yake yi da kuɗi zai siye ni da tuni wannan mutumin ya siya sannan kuma na zo kudu na gaya maka kudu ina da wani tsohon ubangida har gobe kuma yana kudin da kuɗi zai siye ni shi ma da tuni ya gama siyata shi ma da tuni ya gama siya ba zan ambato ma shi ba shi ba zan ambato maka shi ba saboda haka ni yasa nake fankama ta son raina bura ma yau ko yau na aure na bar jihar Kano da yaddan Allah ina da madadi ina da wanda za ta mai da gurbi ni kaɗai ce gura maɗa amma da yardan Allah ko aure na yau ko aure na yau in je ba mutuwa ba ne raba ni da gura maɗa ba to ina da wakiliya wanda za ta gaje ni saboda haka ni ban da problem da kowa ban da damuwa da kowa ni dai yan wasa na nasa in ba su ba da ni. Eh. Eh, misali Eh, bari an zo kafin ci abu na karshe akwai hmm. eh, babba kyari hmm. ba kudi to bari kai ka ai shi ne dama na ce ma ba na son an bato ma sunansa tunda ka kamo shi shi kenan kaga tun ban da wayo ya sani kuma tun ban san ma wace ce ne ba babba dan kyari ya sani ubangidana ne yadda baka tunani ƙarya ne yawan ɗauko mai waya in ce damuwa ta kaza ne wallahi ba za a yi sakan biyu ba ya bani abin da nake so to da kuɗi zai siye ni da tuni ba babba ɗan kyari shi ma da tuni ya gama ya siyo ni amma ya san raye riga ne uban gidana ne shi amma an shiga filin dambe ba ruwana da shi Allah Allah kawai nake in buge shi in wuce. Eh. to ni dai wannan harkar ta dambe ga Allah ina rokan Allah harkar damba an samu ci gaba fiye da yadda baka tunani Aliyu dan jarida tunda lokacin ni da na fara kallon dambe ba san ma ya za a ɗauka ba duniya masu ganshi kuma lokacin ma ba san ma wai mace yau za ta fito ta ce ita supporters ce ta faɗi ra'ayinta kuma a gamsu da ita kagan ko ta nan ma shi ma wani abin alfahari ne ni dai fata na ɗaya ne kab gura maɗan da yake Najeriya kab na yi ma jama'u bai da wani gata a Kano da ya wuce ɗan liti. Kab girman ma da dukkan ƙantarsa bai da gatan da ya wuce ɗan liti ni sanata ne nema wannan alwashin. Kuma dalili na in ka duba jihar Kano ba mu da supporters sosai. Allah gatanmu gatanmu kuma ɗan ya yasa ko me za a yi wani lokacin nima ina duba wannan gatan da ɗan liti yake mana sabida in ba ɗan liti ɗin ba gaskiya kanawa ba son gwarma da suke yadda kake tunani ba ni ma kullum ko magana zan an buge ni ni na san iya wulakancin da nake sha gurin yan kallo amma an ce ra'ayi riga ne Gura maɗan ne musu fatan alkhairi duk inda suke a jihar najeriya ne wa gura maɗa fatan alkhairi kuma ni ina ƙara ba su ƙarfin gwiwa idan ba gura maɗa gidan dambato ba gida saboda gura maɗa su ne dambe idan ba gura maɗa, ta ya jamus zai samu abin da zai ci ta ya kudu zai samu abin da zai ci saboda haka duk wani gura maɗa na ƙara musu ƙarfi Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a ni mutum ɗaya rage mu ba zan daina faɗa ba a